من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سوارو السلام عليكم barkanmu da wannan lokaci mu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin na mumbarin ramadan kamar da kuka sani ramadan shiri ne da hukumar gidan rediyo freedom kaduna ta ware muku inda muke kawo muku a wannan wata na ramadan inda muke tattaunawa akan batutuwa ko mazu'ai da suka shafi wannan ibada da muke yi na azumin watan ramadan inda cikin shirin muke gayyato malamai domin tattaunawa a kan maudu'an da muka sa a ƙarshe mukan ba ku damar bugowa domin ku yi malaman da muke tattaunawa da su tambaya a kan maudu'in da muka sa Alhamdulilayi kamar da kuka ji jiya mun tattauna a kan maudu'in da ya shafi falala ko kuma alkhairan da Allah subhanahu ta'ala ya kunsa a cikin wannan wata na azumin watan Ramadan da kuka ji mu da malamin mu a wannan dare a jiya wato malam Yahaya Salafi inda ya mana bayani akan alkhairan da yake kunshi a cikin wannan wata na Ramadan inda muka yi alƙawarin cewa insha Allah cikin yadda Allah yau za mu dora da mala inda zai mana bayani akan waɗancan alkhairai to wasu matakai ne ya kamata al'ummar musulmai ne domin dacewa da waɗannan alkhairai a cikin wannan wata na azumin watan Ramadan insha Allah ina mai farin cikin shaida muku cewa Allah ya ba mu ikon kasancewa da malam a cikin wannan shiri na yau na mumbar ramadan malam ne maka barka da shi cikin wannan shirin na mumbar ramadan masha Allah to alhamdulillah kamar kullun kamar jiya yau ma ni abubakar garba balami ne zan kasance da ku a cikin wannan shiri inda za mu ba da tare da bata lokaci ba zan miƙa ku ga malam domin mu ci gaba da jin shin waɗanne matakai ko waɗanne irin abubuwa za mu bi waɗanne irin hanyoyi za mu bi domin mu samu damar dacewa da irin wannan alkhairai da muka ji a jiya domin kasancewar kowa ya ji alkhairan da Allah ya ƙunsa a cikin wannan wata ajiya mu kowa yana kwaɗaituwa da fatan ganin cewa ya dace da waɗannan alkhairai don haka muka ga dacewar malam shaida mana ya mana bayani akan matakan da ya kamata mu bi domin fatan dacewa daga Allah subhanahu wata'ala ba tare da bata lokaci ba Allah shiga fata malam bismillah na'am bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته zance na gaskiya wato ina farin ciki kwarai da gaske yadda na ga wannan gidan rediyo yana ba da muhimmanci musamman ga al'amura na addini na zo na tarar kafin in tafi na ga wani malami ya gayyato shi ma yana gudanar da wasu karatuttuka na addini to sai abin ya sa ni farin ciki kwarai da gaske saka ina ma wannan gidan rediyo addu'a Allah subhanahu ta'ala ya yi masa albarka Allah ta'ala ya sanya wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukan gidan wannan rediyo tun daga shugabanninta har zuwa ga ma'aikatanta Allah shi taimake mu to dangane da mawdu'in da aka bani cewa je mun yi bayani akan ainihin falalan wannan wata din da sauransu to wasu matakai za a bi domin a samu dacewa da ainihin wannan falala ɗin tunda akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato rubba qa'imin laisa lahu min alaysa lahu hazzun min qiyamihi illa sahar wato da yawa mutumin da yake qiyamul layli ba shi da wani rabo daga cikin qiyamul laylin sa sai dai rashin bacci kawai bi ma'ana yayi sallah yayi sallah amma kuma ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala me yasa ba shi da lada a wajen Allah yayi wannan ibada ba dan Allah ba ko kuma koda yayi ibadan ba dan yayi ibadan dan Allah to ibadan bai dace da sunna ba dama abubuwa guda biyu ne hmm. ya yi ibada ba dan Allah ba ya yi riya kaga mutumin da ya yi abu na riya ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kaga zai zama to aikin shi ya zama kora abun watsarwa to kaga wannan babu lada to hmm. wani ya yi abu dan Allah hmm. amma sai ya kuskure ma sunna sai ya zama to yayi shi bayan da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba to shi ma anan wajen kaga ya wahala cewa ba shi da lada a wajen aikin da ya aikata saboda Allah ta'ala ya ce mana laqad